Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kar mu manta baya shi Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da manoma da masu sayan kayan abinci kan yadda farashin kayan ya tashin goron zabi duk da yake wasu sabbin kayan na shirin fara shigowa kasuwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar Sokoto. Muhammad Nasir Gareka. Bisa ga la'akari da hauhawar farashin abinci da ake samu duk da yake sabon abinci na dab da shigowa kasuwa, na ziyarci kasuwar sai da abinci a nan sokoto inda na zanta da wasu masu sayan abinci sunana nura gada kamar yadda kake gani shinkafa ni zo saye kuma yana ganin shinkafa ta farashin ta ya tashi sosai sosai da muna sayan ta naira ɗari tara ɗari takwas ɗari bakwai yanzu ma naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya wani har ma naira dubu ɗaya da ɗari saboda haka waɗanga abubuwa sai dai mu roƙi Allah sauki Allah shi kawo mana sauƙin wanga al'amari da ake ciki to muna kira gwamnati ne dan za ta iya taimakawa ta shigo ta taimaka ko da sai ne za ta yi ta sai a kan farashi don mutane su masu ji sauki ta tallafa musu in ta sayo akalla ta sai suwa ta rage bisa ga yarsu yan kaso yan kaso ke sa wannan shine a taimakon da muke nema a gwamnati assalamu alaikum suna na malam aminu to sai dai mu ce alhamdulillah da abu ba yanzu sai dai a hankali yau in ka zo ka sai ta naira goma gobe sai ka ta koma naira ashirin to ga abubuwan sai ka rike ka suke in ka matsa masu sai da su kuma ce su ma haka suka so sai dai kawai mu ci Allah ba mu abin sai ko da aka fara wannan cutar da ake kira corona sai abubuwan da suka bi suka lalace to gwamnati sai dai mu ci Allah sauka sai dai mu kuma ƙara kira a gare ta Allah sa ta diba mu talaka su ke wahala su masu kuɗi sai riga sun ƙoshi yawa talaka ke wahala su da ke zuwa suna sayan kwano kwano sai a diba mu talaka da Allah ya akwai control price za a yi a yi in babu control price sai mu tura ku Allah ya kawo mana sauki har yau na zanta da shugabannin kungiyoyin samar da abinci inda muka soma da shugaban kungiyar 'yan sakai alhaji aminu dan fili to alhamdulillah wallahi wannan farashi ya shafi ko ina sannan munan ba nan ba kaɗai na sannan ko ina haka ne yanzu in ka duba duka abincin da akwai nan ba na jihar ga ake noma shi ba mu kan mu tahuwa ake yi da shi yanzu ga shi nan ga sanan abubuwa yanzu wannan ga shi nan daga fataskon yake wanga daga neja yake wanga daga kai har kai ta butun wani abu kai dan nan har gana har benin wallahi babu inda ba a kawo mana kaya to ashe kuma wanga abun kaga ba da gare mu ne ba tun yanzu da gari da ka gani yanzu garin kwaki da ka gani ga shi nan ba a so yanzu ga shi ya linka ne he da ba a zato Eh? to ashe ko kaga wanga abu ba daga masu abin gana ba iyaka dai abu na wanda Allah ya kawo yanzu ka duba irin shekara ta wuce ga shekaru da dama wanda sun ka wuce an so abinci shi tsada amma ya kiya ga su to store su da komi duk da abinci ko wani amma abun ya buwaya ka gane ko to yanzu kuma gashi Allah ya sa gashi yanzu abu yayi tsada amma ba aje ba babu wanda ya aje kuma gashi Allah ya kawo tsada abin kadiba yanzu shi waccan shekara ta wuce wallahi abinda muka sayi wake wajen naira dubu ishirin har da biyu amma mun kasance shi dubu takwas takwas ka san iyaka hasara nan to to yanzu kuma gashi Allah ya riga ya daga shi gashi yanzu ya kai wajen har dubu ishirin har da dubu ishirin eh, to kaga wanga abu kenan daga Allah na don haka babu wani abu wanda zamu cewa iyaka Allah shi kawo mu na sauki game da waɗanga al'amura assalamu alaikum na farko suna Alhaji Umar Bello na ni ne ciyaman na masu da shinkafa a faɗin wannan jihar sokoto ko kuma wannan bangaren namu na sokoto gaskiya abin da ke faruwa dangane da maganar tsarin shinkafa ya samu asali daga can irin kasonin mu da yaran mu ke zuwa sayenta wanda kuma nan shinkafa musamman muna da kaloli guda biyu waɗanda su ne mutane sun kai so kamar akwai jamila akwai sifi wadda wannan jamila tun can ƙasa muna sayan shan shirta naira dubu goma sha shida ɗari biyar wanda mai ɗinki naira hamsin lebar naira hamsin a ɗauko ta naira ɗari hudu haka ta kama naira dubu goma sha bakwai in ka hada guda biyu ba za su yi ma irin wannan daya ba mun zama duba dubu talatin da bakwai eh, talatin da hudu ga kuɗin gyaran ta naira daya dubu daya dari biyar ka ko wani buhu ya kama naira dubu talatin da bakwai talatin da bakwai nan shine muke so naira dubu talatin da bakwai dari biyar naira dubu talatin takwas har ma in ta kama da shidda dari biyar wanda haka in ka diba gaskiya kuma abin da ya kawo wannan saboda can masu sayo mana akwai kamfanin da ka sayi shinkafa hiyar da kas da kima musamman irin nan sakwa da kuma najeriya ga baki saboda wannan shinkafa 'yan gida duk eh, masana lafiya sun cewa wannan tamu ta gida ta fi inganci bisa ga shinkafa waje wannan gaskiya shi haihuwar da wannan farashin gaskiya ni gwamnati a shahar zamba gwamnati a wannan musamman bangaren harkar noma ba wai musamman abin da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari yake yi bangaren noma wannan wannan abin da doka ya yi daidai amma problem din da muke samu bangaren manoman riga waɗanda suke cutar da wannan bulokin din ci gaban da aka son a kawo saboda mi idan aka hidda shirarwa na gwamnati sai kaga cewa waɗanda ba ba manoma ne ba na hakikani suke amsa wannan fama su cika su domin su yi bulokin din sabanin noman da ake kamar yanzu ga harkar kasuwanci nan jihar Sokoto kadiya mai girma Aminu Waziri Tambola yana kokarin kawo ci gaba a jihar Sokoto amma problem da muke faruwa da shi idan an ka hidda ci gaba na yan kasuwa a ci gaban su sai haga waɗanda ba 'yan kasuwa bane na asali sun zo sun anshi waɗannan abin sai su kasa yan kasuwan sai aga an zuba ruwa amma guga abin kasan ruwan ba a ga inda suka yi ba wanda yana kira ko lokaci ita gwamnati idan za ta yi abuwa ta nemi iri-irin mu masana ko kuma a ce waɗanda harkan su ce domin su ba ta shara ko su jawo hankalin ta inda aka gani akwai matsala domin a na matsala domin a samu ci gaba da kasa da jiha ki daya. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. uwa uba. Mu arziki, ya